حيث قال حينما أمر بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أيها المسلمون إن الإسلام جاء ليقضي على كل هذه الفوارق والطبقات وجعل الناس كلهم سواسية لذلك يقول المولى جل شعنه وتعالى سلطانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى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 ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال تبارك وتعالى جل من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون شدد الإسلام على نهي العصبية القبلية وأن الجنة لا تدخلها بالأنساب فمثلا كان أبو جهل من أشراف قبيلة قريش وكان سيدا من سادات قريش لكنه دخل النار وبلال بن رباح عبد حبشي أسود سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة وهذا صهيب الرومي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها والذي نزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالإباد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبصر سيدنا صحيبا الرومي رضي الله عنه من بعيد وقد قدم من مكة هاجرا إلى المدينة jami'a ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarikan jami'a amwalihi li mushriki quraish li mushriki makka falamma absarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bu'udin tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu mustabshiran wadahikan dahikan liyudkhil al farha fi qalbi suhayb bin rumi ya aba yahya rabiha al bay rabi al وهذا سلمان الفارسي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلمان منا أهل البيت هكذا شن الإسلام غارة شعواء على الأنصرية القبلية والطائفية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوهى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقال صلى الله عليه وسلم وسلم عيدا لا فرق بين عربي وعجمي إلا بتقوى أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه فيا فوز المستغفرين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا محمد محمد صل على سيدنا محمد alhamdulillah alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa yafu an as-sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum azabin shadid واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله حقا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايها الاحباب يقول حبيبكم وحبيب رب العالمين مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ازحب عنكم عبيه الجاهليه وفقرها بالاباء الناس بنو ادم وادم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي layan na akwamun aqwamun yaftakhiruna bi rijalin innama hum fahmu jahannam aw la yakunanna ahwanu ala Allah min al-ju'lan allati tadfa'u an bi anfiha rawahu at-Tirmidhi wa rawa al-Imam Muslim fi sahi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala arba'un fi ummati min amri jahiliya jahiliyya la yatrukuna la الفقر في الأحساب والدان في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة يقول ربنا جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقد اشتهر عن الإمام علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي عنه وأرضاه قال الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواهم مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء هكذا يقول سيدنا علي عليه السلام ورضي الله تبارك وتعالى عنه آه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkanmu da wannan rana ta juma'a rana mai falala mai albarka wanda ake kwadaitar da muminai su yawaita salati a cikin wannan rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a kummin ni majlisan wato yawmal qiyamati kuma alayya salatan wanda ya fi kusa da ni ranan kiyama inji na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda za a same shi kusa da annabi manzala ya ce wanda ya fi yawan min salati iya salatin ka ga manzon Allah iya kusancin da zaka samu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ka Allah ya bamu albarkan wannan rana huduban mu a takaice ta yi magana akan wani abu guda ɗaya wanda ba shi ne karo na farko da muka yi magana a kansa a kan mimbarin nan ba da kuma sauran karatuttukan mu wanda wannan abin yana nan kun san an ce wai idan ciwo ya maimaitu maganinsa maimaituwa yake yi to ballantana ciwo idan bai warke ba to ya zama na kullun dole a yi ta faɗan magan a shan maganinsa har sai an warke yan uwa ba akan wani abu bane wata fitina ce da har yanzu wasu daga cikinmu a ƙasar nan musamman arewacin najeriya ba su lura da wannan fitinar tana so ta kunnu a tsakanin musulmai ba to amma dai dole haƙƙi ga wanda allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ya sanar da shi don wani abu duk kankantansa daga kan malaman mu har zuwa mu kan almajirai da kuma kan waɗanda suke da jagorancin al'umma wajibi ne su fito su gaya wa mutane ba don komai ba domin mutane su dawo hayyacinsu su dawo da hankalinsu jikinsu wannan hudubar tamu ta yi magana ne akan abin da yake nuna kabilanci da asabiya da bangaranci kabilanci da asabiya da bangaranci idan masu bibiyan social media suna gani abubuwan da suke faruwa a ƙasan nan namu wai ana son a kunna wani rikici tsakanin bafulatani da bahaushe bahaushe in ya ga fulatani ya ga abokin gaba bafulatani in ya ga bahaushe ya ga abokin gaba idan kuma wannan wutar ta kunnu aka fara wannan rikicin to yana tabbatar muku ba wani rikici da zaka iya faɗa wanda wannan rikicin zai cinye karami da babba sama da wannan babu rikicin da yake da hatsari irin a cewa yau gashi bahaushe yana yakan fulatani ko fulatani yana yakan bahaushe saboda me yanzu da Allah bahaushe zai iya cire kansa daga jikin fulani fulani za su iya cire kansa daga jikin bahaushe duk yadda ka bi in baka ma gidanku kai zallan fulani ne a gidanku sai kaga makwabcinka bahaushe ne in kai ma zallan hausa ne a gidanku sai kaga makwabcinka ba fulatani ne to ballantana ma auratayya da yan uwantaka ta shiga kalla ka samu bahaushen dan an ce maka babansa bahaushe ne sai kaga mafiyarsa ba fulatana ko kalla ka samu wanda an ce maka wannan ba fulatani ne a danginsa sai ka samu bahaushe to yaushe aka zo aka ce kawai abin nan zai zama yanzu a ce a cikin garin sokoto da garin katsina da wasu garuruwa na yankin zamfara da kebbi ana maganan cewa akwai yankin da in hausawa ne ba fulatani ba zai iya shiga ba in wajen fulani ne ba haushe ba zai iya shiga ba wannan fitina kuma ana nan ana ta yada ta wasu suna yin amfani saboda suna ganin kamar za a rage musu aiki tunda ba za su iya fitowa su yakin addini ba sai suke ganin to bari su yi kokari su hada bahaushe da ba bafulatani rikici ya zamana ana rikici ya mu ya mu muna kashe junan mu masu abokan gaba suna kallo a gefe suna ne mana dariya to ala halin dadin ta mu musulmai Allah tabaraka ta'ala bai bar mu haka ba sai da ya mana tsari akan komai muna da constitution ad wannan ad-dastur din shine alqur'ani da kuma wani kabasatun min nurin da muke cirowa daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ne babban abin da ya zo ya yaka shine yakan unsuriya wanda saboda fada tsakanin kabilu manzo Allah sai da ya kira abin kafirci wasu sahabbai sun fito kawai sai suka ta motsa musu waɗannan ausu ne waɗannan khazraj ne suka ɗauko makami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina tsakaninku za ku ɗauko makami kuna yaƙi manzo Allah ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kar ku zamanto kafirai a bayana sashin ku ya dau makami yana yanki wuyan sashi to abin da yake so ya faru kenan yanzu ana son wai a arewacin Najeriya Bahaushe ya yaki Fulani ba Fulatani ya yaki Bahaushe da aka yan uwa wajibi ne a yi ta kira a wayar da kan mutane kar ya zamana wannan abin ya zamanto wato abu da za a gan shi ba komai ba wajibi ne a wayar da kan mutane akai babban hatsari ne in wutan ta kunnu ruwan kashe ta yana wahala ruwan kashe ta yana wahala sai dai in zamu kashe kashe junanmu kawai zaka kashe dan uwanka ko zaka kashe matanka ko zaka kashe makwabcinka sai dai in haka za a zauna mu ta kashe juna amma in ba haka ba wannan kabilancin ba fulatani ba haushe duk a watsar da shi wanda yake da tiket guda ɗaya da ya zai kusanci Allah shine inna akramakum indallahi ku wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka in ba fulatani ya fi wuce tsoron Allah ya fi shi in bahaushe ya fi ba fulatani tsoron Allah ya fi shi babu bambanci tsakanin bahaushe da bayarabe da inyamuri da ba fulatani da igala da kowa bambancinmu mu shine iya kusancinka da Allah iya girmanka. ka don haka wannan kabilanci da ake so a sa wa mutane a cusa musu wallahi tallahi jama'a mu karku yadda ana son a hura wutan fitinar da babu wanda zai iya kashe ta sai Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tsari don haka farkon wanda ya fara farkon wutan da aka fara wanda ya fara kunna wutar rikici sai dai za ka yi koyi da shi rikicin bambanci da kabilanci shine shedan lokacin da Allah ya ce yawa annabi Adamu sujada budan bakinsa sai ya ce ana khairun minhu na fa annabi Adamu saboda me yace ni min narin Allah ni daga wuta ka halicce ni wa hu min dinin shi kuma daga tabo ka halicce shi ta ya za a yi mai sujada karshe me hukuncin Allah sai ce mai fakhruj mina an kore ka daga aljanna fita fa innaka rajim ka zaman to jefaffe kuma wa alaika alayka la'anati ila yawmiddin har ranan kiyama kai tsinanne ne saboda me saboda kabilanci sannan idan kun duba ayoyi da dama Allah yana gaya mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mu muka halicce ku min zakarin mazanku wa unsa da matanku wa ja'alnakum shu'uban Allah ya ce muka mai da ku yanki yanki wannan yana yankin Afirka wannan yana yankin Europe wannan yana yankin Asia wannan yana Maiduguri wannan yana Bauchi wannan yana Sokoto shu'uban wa qaba'ila muka mai da ku kabilu wannan Bahaushe wannan Bafulatani wannan Bayarabe wannan Inyamuri wannan wannan igala wannan birom wa ƙaba'ila Allah sai ce li ta'arafu don ku san juna ku zauna lafiya lita'arafu ba lita'araku don ku yi fada ba Allah sai ya ce amma ku sani ba wata kabilar da tafi wani inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi wani shine wanda fi wani tsoron Allah haka Allah tabaraka ta'ala yayi ta kawwa da haka za ku ga a musulunci saboda babu kabilanci ku lura da sahabban annabi wanda suke kewaye da shi ga Abu Jahl Abu Jahl yana da in ka bi channel din nasabansa zaka iya samu yana da nasaba da annabi suna da dangantaka da annabi amma da ya juya wa annabi baya sai ya zamanto ba ruwan nasaba ba ruwan shi wai bakurai shi ne Allah ya sa shi a wuta saboda kawai ya juya ba ruwan kabila ba ta amfani amma ga irin su abin da ya shafi a Bilal ibn Abi Rabaha baki ne daga Habasha Afirka ya zo ya zauna a gaban manzo Allah da ya yi imani da manzo Allah sai ga manzo Allah yana cewa sami itu khashkhashatan alayka fil janna manzo Allah ya ce na shiga aljanna na ji takun takalminka dip dip dip a baya kana bina saboda ya ba annabi babu batun kabilanci ga irin su sahaibun rumi bature ne kun ga wannan bakin fata abu al jahal bilalu bakin fata sahaibun rumi shi kuma bature ne a kawo shi gaban manzon Allah ya zauna amma da ya zo zai yi hijira kafiran maka suka kama shi da suka kama shi suka ce sai dai ka bar mana duk dukiyanka gaba daya ya ce na bar muku ya tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hango shi daga nesa sai yana cewa rabihal bai'u rabihal bai'u rabihal bai'u kasuwancin da kai yayi riba kasuwancin da kai yayi riba a take Allah ya saukar da aya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad bature ne akai aka saukar in ka duba irin su Salmanul Farisi shi kuma daga kasan Iran kasan Fashiya sahabin manzo Allah ne amma da ya zo babu batun kabilanci da ya bi annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Salmanu minna alal baiti salmanu kana cikin mu alal baiti saboda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka za ku ga yanda musulunci ya zo ya kori kabilanci ya kori duk wani abin da zai nuna wani da launin fata launin yare launin kaza musulunci ya yadda wannan abu wayayyen musulmi shine wanda yake tafiya ido a buɗe adireshin mu da muke gane mutum guda ɗaya mu yadda namu ne shine mu gan da Allah da annabi wannan shine adireshi guda ɗaya amma ba kai ba fulatani ko kaza ba don haka abin da ake so a rura mana na wutan kabilanci kaza don Allah muna kira don Allah don annabi mutane a jefar in kaji wasu suna yi ka musu wa'azi in kai ba fulatani ne kaga wani dan uwanka ba fulatani yana kabilanci ka mai wa'azi ya wurgar ya dena in kai haushe ne kaga wani ba haushe yana kabilanci kai mai wa'azi ya dena in kai bayarabe ne kaga wani yana kabilanci kai mai wa'azi ya dena mu zauna cikin zaman lafiya mu rayu saboda mu mu kasance cikin kwanciyar hankali kun ga a dai yankin mu nan ba yankin da ya kai yankin mu yankin arewa yanzu talauci a Najeriya yankin arewa ya fi ko ina talauci abu na biyu mun fi kowa yawa abu na uku mun fi kowa rashin zaman lafiya to a haka kuma ake so a zuwa kunna mana rikicin hausa da fulani ina za mu sa kanmu ya kamata wannan a yi kira a wayar da mutane a kai Allah yana faɗa a cikin hadisi in ka imani da annabi ka ji mai Allah ya ce inna Allah auha ilayya Allah ya ce Allah ya mun wahayi an tawada'u kowa ya kaskantar da kansa kar ya dinga jin nafi wani la yafkhar ahadun ala ahadin kar ɗaya ya ji nafi ɗaya dan uwanka kana jin kafi shi wala yabghi ahadun ala ahadin kadai ya zalunci ɗaya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la farqa baina arabiyyin wa jamin illa bi taqwa babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah da haka yan uwa muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu a wani hadisi a kuduban mu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa inna Allah azza wa jalla lallai Allah maɗaukakin sarki azhaba ankum ubiyatal jahiliya Allah ya tafiyar muku da girman kai na zamanin jahiliya wa fakraha bil abai Allah ya kori jiji da iyaye ni dan wane ne ni dan wane ne Allah ya kore muku wannan a cikin ku ku musulmai annasu banu adam duk mutane 'ya'yan adamu ne wa adamu min turabin shi kuma annabi adamu daga ƙasa yake muminun taqiyun mutane iri biyu ne ko ka samu mumini wanda yake mai tsoron Allah wa fajirun shaqiyun ko ka samu fajiri wanda yake dan wuta manzo Allah ya ce la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna birijalin yace wasu mutane su kiyayi kansu su dinga alfari da iyayensu inna ma hun famu jahannam alhali iyayensu nan gawayi ne a cikin wutan jahannama suna cikin jahannama amma suna alfahari da su aula yakununna ahwana ala allahi min aljulani allati tadfa'u natna bi ko su zamanto makaskanta a gurin Allah kaskancin su da sai yafi buzuzu wanda yake tura kashi da hancinsa irin buzuzun nan da aka ganshi lokacin damuna yana bi wajen kashi yana ciro kashi yana mulmula shi rahmukumullah yana kaiwa raminsa ta shi yake ci ya haifar da yaya manzo Allah ya ce to wannan walakantaccen dabban idan mutum yana alfahari ni wane ne ni dan kabila wane ne ni dan wane ne manzo Allah ya ce wannan buzuzun ya fi ka daraja a gurin Allah da haka ya kamata yan uwa a lura abun ba karamin abu bane sannan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace abu hudu yana daga cikin illolin al'umma na wanda al'umma na har yanzu suna yin alfahari da wannan alfakru fil ahsabi daraja aini ina da ɗaukaka ina da kaza wa fil ansabi da sukan nasaban mutane ai wannan ba fulatani ne ai wannan ba haushe ne ai wannan ba yarabe ne a ɗa'anu fil ansabi manzalla ce wannan illa na biyu kenan wal istisqa bin nujum manzalla sallallahu alaihi wasallam ce da yin kaman bautan taurari da neman wani abu ta hanyar taurari wan niyaha manzalla yace da kuma abin abu na hudu shine mutum an mai mutuwa kwarara ta ihu yayi ta ihu manzalla ce wannan jahilci ne mutuwa kai ma za ka mutu me a ciki riga ne dan uwanka ya riga ka sawa kai ma kuma naka tana nan tana jiran ka an goge maka zaka sata to me na iyo kawai kadan ya hawaye ba laifi ga damuwa amma ihu wayo Allah wayo mutu ya manzo Allah ya hana manzo Allah ya ce laisa minna man la hududa bayi daga cikin mu wanda an mai mutuwa zai tamarin jikinsa wa shakkal juyuba yayi ta kekketa tufafinsa saboda wai an bai mutuwa wada abi da awal jahiliya ya dinga yanzu ya mutu waye mai kula da ni oh dama ba Allah bane yake kula da kai shi yake kula da kai wa zai bani dama ba shi yake ba Allah bane yake baka shi yake baka duk wannan jahilci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al-imamu Ali radiyallahu anhu yana da wasu baituka yana cewa annasu min jati tamsili akfa'u mutane duk daidai muke ba wani wanda yafi wani abuhum adamu wal umma wa annabi adamu ne sannan mahaifiyar mu Hawwa'u da kai da Bature da kai da Balarabe duka dai waye babanmu Annabi Adamu waye mahaifiyar mu hawwa'u yace nafsun ka nafsin wa arwahu mushakala zaka ga rai iri ɗaya ne jiki iri ɗaya ne ruhi iri ɗaya ne wa azumun khuliqat fihim wa ada'u yanda yake da yatsu biyar aka kake da yatsu biyar yanda yake da gabobi aka kake da gabobi duka iri ɗaya ne fa in yakul lahu mumin aslihim nasabun in ya zama da ma mutane suna da wani nasaba wani guri da za su yi alfahari da shi yace to yufakiruna bihi fatin wal ma'u abinda za mu yi alfahari da shi sai dai mu ce mu tabo ne mu ruwa ne min haka khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min hanu khurijukum taratan ukhra da ka yan uwa yana da kyau a a sani wannan abu da ake yi na kabilanci kar mu yadda da shi domin a daga ƙarshe kiran da za mu yi saboda lokaci ya ja kira zuwa ga a ita gwamnati musamman tunda an ga mun faɗa. an ga mun ga abin da ya faru da ba a taba yi bane to da sai mu ci wani abu amma an yi abin da ya faru lokacin ya raduwa shugaba ya raduwa Allah ya ji kansa mutanen neja Delta da suka dauki mataki makami suna ta fashe-fashen fayar su fasa nan su aka rasa yadda za a yi da su ya raduwa sai ya kira su ya ce ku zo mu zauna me kuke so na yi muku ministry guda har yanzu in ka tafi wato abuja kaje akwai ministry for, uh, for niger delta ministry guda aka yi musu aka ce ku kawo makamunku suka ba da makami aka ce to ga sha muku ministry zai dinga lura da ku zai a dinga biyan wanda ya ajiye makaminsa kuɗi za a dinga baku kaza za a yi muku makarantu za a yi muku kaza haka aka yi musu suka kuma ajiye makaminsu suka yadda to mu ma muna kira fulanin nan da ake ganin sun dau makami da ma wanda suka dauki makami da sauransu wanda ba fulani ba wai me zai hana ne a zauna da su a yi sulu kuma duk wannan abin za ka gana maganin cewan ai aje kawai a yaƙe su a yaƙe su a ba mu ce gwamnatin Najeriya ba ta da makami ba amma dai in kana kallon makaman da yake yanin yan sandan mu da sojoji wata bindigan tun zamanin independent tun lokacin mulki tana haka kike kike kike da kyar sai an yi service din an sa mata mai da shi zai je yaƙe su su kuma suna nan sun samo sophisticated weapons manyan makamai sun shigo lokacin da libya ta barke duk wannan manya-manyan makaman suka shigo manyan makamai a hannun su ka ga ba batun a zauna a ce za a yaƙe su bane in za a yi ta yaƙin nan sai su yi ta kashewa a yi ta kashe su ba wani amfani amma yadda alƙur'ani ya faɗa wa sulhu khairun mutanen nan a zo a zauna da su kuma a yi sulhun nan tsakani da Allah gwamnati tabbatar za a yi sulhu da su in an yi sulhun nan da su aka tabbatar waye ya kare in su suka kare sharadi duniya za ta sani in gwamnati ne suka kare sharadi duniya ta sani a samu a yi sulhu da su mu samu mu zauna lafiya ga damuna ta shigo mutane suna bukatan su je gonakin su su yi noma akwai gurare da dama da yanzu ba a noma su saboda wannan rikicin wannan tsadan abincin da kuke gani yana ta tafiya a Najeriya yana da alaka da wannan saboda arewa ana noma to abin da ake noman guraren da ake noman an zo an kassara saboda masu 'yan bindiga saboda 'yan kaza mutane ba sa iya zuwa gonaki ba kuma an kuma an toshe boda ba a shigowa da abinci ta boda cewa da ake an bude boda mutane ba su gane ba ba bude boda fa aka yi ta kasa ana shigo da shinkafa ba a an bude boda a shigo da shinkafa ta ruwa ta irin Legas ta wasu gurare za a shigo da su ta ruwa arewa muna da ruwa ne kaga har yanzu muna ciki tsindim dan haka batun abin da zai taimake mu abu ɗaya ne wannan noman to su kuma sun ki haka mu muna kira a yi sulhu idan an yi sulhun nan muna roƙon Allah ta baraka ta ya taimaki gwamnati kuma mu ci gaba da addu'a kuma kun ga kara zuwa maimaita lokacin da Buhari ya tafi duk hidiman tsaron ƙasar nan ya ɗauka ya bayan ƙasar amma me suka yi to yanzu ma shugabannin tsaro yana hannun arewa ne kar ku zo mutumin nan ya tafi ana kallon sa ya rabe bayan kun ki ku tsaya a yi ma mutane yan uwan mu addu'a zuwa cewa ya cuce mu ya arewa duk hidiman tsaro ya bamu in ka duba ministan tsaro na ɗaya tsohon gwamnan jigawa alhaji badar abubakar namu ne dan arewa ne karamin minista na tsaro na biyu tsohon gwamnan zamfara namu ne nsa mai ba shugaban kasa shawara akan harkan tsaro alhaji nuhu da namu ne shugaban masu ciyaman na senate wanda yake bangaren tsaro namu ne sanatan mushehu buba kaga duk bangaren tsaron yana hannun arewa ne to kaga mu ne ya kamata da mu da shugabannin mu taya su da addu'a su kuma su yi kokari su yi abin da ya dace a samu zaman lafiya a arewa kar abu ya zo ya rikirkice a ca ai dan shi yana yankin kudi ne mu muna yanki ya dauki komai ya bamu kawai mu tsaya mu abin da ya kamata da haka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya taimaki shugabannin mu mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu zauna lafiya a ƙasar mu Allah ya kawar mana da wannan rikici guraren da suke fama da wannan kashe-kashe Sokoto Zamfara Katsina kebbi da irin su maiduguri da sauran gurare allah ka dauke musu allah mu kuma karka jarrabe mu allah ka ɗauke musu allah karka jarrabe mu inna allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad qumu ila salatikum yarhamkum allah